Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lalle marhabin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A Najeriya waɗanda ke kasuwanci ko aikin hannu na kallon masu ɗaukar albashi a matsayin masu morewa, ganin cewa suna da wani abu na kuɗi ƙayyadajje da ke shigo musu duk ƙarshen wata. Anya ba kallon kitse ake wa rogo ba kuwa? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya tattauna da masu ɗaukar albashi, ya kuma ji ta bakin wani masani ko mai sharhi akan tattalin arziki. To da farko ga waɗansu da ke ɗaukar albashi da bayanin yadda suke rayuwa cikin yanayi na ƙanƙaman na ƙamora suke ririta albashinsu zuwa ƙarshen wata. Gaskiya duba da wannan yanayi dole ne a ririta albashi saboda abin ba daɗi. Yanzu na farko da ana girki uku banda girki uku ana jin ana a sai awara nan a sai kaza a sai wata boga duk yanzu an haƙura da haka yanzu girkin ma lallaɓa ake a yi na safe a wadace sai kuma a ɗan tura na rana wanda za a haɗa shi har dare in aka ci abin da ya rage za a ajiye da daddare sai a ƙara sai da shi inda wanda bai ƙoshi ba a ɗan nemi wani abu haka ko garin kwaki ne a ƙara sa da shi saboda lamarin dole ne sai an duba sannan a da za ka iya shiga kasuwa ka kashe kuɗi. Za ka iya ganin wani fin, wani mai, wani waye duk dai abin da ba wani dole ba duka za ka siya ka ajiye in ka so ka ba da kyauta. Haka dai duk irin wa'annan siyayyar ta jin daɗi wata torchlight dai haka da ba amfani za ka da ita ba tunda da ka kana da wata. Duk dai irin wa'annan abubuwa yanzu duk an rage su komai taka tsantsan ake yi. Ka san yadda rayuwa ta juya yanzu duk da dai ana maganar tsadar rayuwa tsadar rayuwa amma alhamdulillah mutum ba zai gaza ko rasa abin da zai amfani da shi ba ba da yanayi da karanci da kuma magana ta cewar isa din ko da har ga Allah albashi ba zai ce ka yanda zaka biya bukatun rayuwar ka ba ɗaya ba kuma abubuwa an kara musu tsada da kuma rabuwar expense A ga lafiya transportation shi kan shi ne mai zaman kanshi wanda gurin da za a kai ka da naira ɗari yanzu za a kai ka ɗari biyu ɗari eh gaskiya ba karya ba ne duk da dai shi kanshi yanzu sai mu kalla cewar cin abinci sau uku a rana ko kuma zai iya zama blessing a wurin mutum kenan sai masu sa'ar gaske ko da kana aiki ko ba ka aiki wannan yana daga cikin wata rahama da za ta ce Allah ya maka in har ka samu wannan kasara da cin abinci sau uku a rana kwarai. To ina da so in magana game da yadda mutum ke rayuwa kuma masu karɓan albashi. Albashin da ya gashi nan rayuwa ya yi wuya ya wuya daban gaskiya muna rayuwa dai don Allah ne kawai Allah dai yana jin tausayin mu in ba haka ba yanzu misali ina karban dubu ɗari amma inda zan je aiki a wata ina kashe dubu ɗari da abu kuɗin mota da kuɗin sa mai kawai to yanzu ka gan ban gane ma yaya ba wallahi muna rayuwa dai ga Allah da yake taimakon mu in ba haka ba ko ni da kaina wata na idan na zauna na lissafa san fara mamaki Allah dai mai tausayi bai taba barin nashi ba kuma baya yashe mu gaskiya in ba haka ba ga abinci ga kuɗin makaranta ga kuɗin gida ga kuɗin kaya addu'a mu dai yanzu rayuwa yayi wuya amma Allah ya raba mutum da ciwo gaskiya din yanzu shine babban matsala din Allah ya rufa asiri kaɗan kaɗan Allah ya sa kuma gwamnatin mu dai su ji tausayin mu Najeriya ta yi kyau Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin yadda suke ririta albashinsu zuwa ƙarshen wata. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko kuma a twitter.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan mu a sassan Najeriya. Tuma Dalla, a farkon shirin kun ji muryoyin waɗansu ‘yan Najeriya da bayanin yadda suke ririta albashinsu zuwa ƙarshen wata. Yanzu kuma ga tattaunawar Muslim Muhammad Yusuf da wani masani kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum da kuma tattalin arziki a Najeriya. Sunana Musa Zubairu mazaunin Kaduna mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Mutanen Najeriya dole su magana akan cewa albashinsu bai kai su daga wannan wata zuwa wannan wata kamar yadda aka shirya. Domin daga baya wato albashi ya zama to kamar wasan yara ne. wasan yara wato ya zama a inda ake ba mutane albashi ba a la'akari da ilan halin da tattalin arzikin ƙasa yake. kamun ka ba mutum albashi za ka diba tattalin arzikin ƙasa yake za ka diba wani irin aikin mutum yake maka a nan wato ita da gwamnati da su kamfanoni masu ba da aikin da ake biyan albashi idan ka diba za ka ba a duba irin ayyukan da mutum yake ana duba irin abin da ke cikin lalitar wajen aikin ne kuma ana ɗaukan mutane fiye da yadda ya kamata a ɗauka har su zama cewa suna aikin da za a biya su yadda ya kamata kuma kar ka mance duk wanda ke karɓa albashi ya kai minzalin wato zai kai 'ya'yan shi makaranta ya kai munzalin da waɗansu ba su cikin nhis din nan da ake magana insurance na lafiya din nan za ga cewa su za su ɗauki nauyin lafiyar kansu safaransu da suke yi za ga cewa su za su ɗauki nauyin wannan abu saboda haka idan ka diba nawa ne albashin wato darajar naira kuma idan kuma ƙara dubu ta daɗe tana zarge tana tana ƙasa wanda har a duniya ana ana mana ikirarin cewa wato babban ma'aikaci da gaci albashi bai wuce dala ɗari biyu a kan kowane wata ba to dala ɗari biyu nan za ta maka hmm. so duk sai an duba na abubuwa don an tabbatar da cewa albashin da ake ake ba mutum ya yi daidai da irin wato yanayin tattalin arziki na ƙasar hmm. ya yi daidai da irin arzikin da mutane suke samu a yau da kullum hmm. ya kuma yi daidai da irin abin da mutum zai iya siyi za ga cewa wata da ka karɓa albashi da ka ka karɓa albashi na albashin da karɓa dama na biyan bashi ne a baka wani bashin saboda haka nan kullum ma'aikaci amma kamar za a iya cewa yanayin sauyin farashi ne akai-akai ke sa ana samun albashi mutum bai iya isa ko kuma mutane ne ke ɗaukar hidindimin da suka fi karfin su. a mutane ba su ɗaukar mun da ya fi karfin su domin na dai na gaya maka wato duk sanda za a kafa albashi duk ƙasar da ta san inda ta dosa za ta kafa albashin ma'aikatanta ne a yanda ya zama to cewa yanda za ta iya biya yanda za ta albashin nan zai biya musu muradi za ga wasu suna ikirarin suna cewa albashin su ko kuɗin mota zai iya biya musu wannan ba karya ba ne ba ya danganta da inda mutum yake akwai abin da batun yake kira organization da ana organization ɗin nan wato ana fitar da gidaje ana fitar da makarantu kusa da inda muhallin mutane yake za ga cewa wannan da bai taso ba da kuma ya zamanto cewa kayayyakin jin daɗi na rayuwa an wadata mutane da su wayannan abubuwa da ba taso ba albashin mutum da ya kai masa to anan duk zaka cewa wato duk daga cikin albashin nan naka anan zaka biya kuɗin wuta kuɗin lantarki kenan anan zaka biya kuɗin lafiya anan zaka biya kuɗin ilimin 'ya'yanka anan zaka yi sutura anan zaka ci abinci saboda haka wato zaka cewa to wannan wato ba zai yi ba kuma idan ka aka ɗauko maganar da kake da cewa ka wato an samu wato kamar ƙarin ko kuma wato wato kuɗin abinci na mutane wala a ba wahala yake yi ba domin shi ma wanda yake sai da wannan abincin wato yake zaune a zaman kanshi yana samu ne daga waɗanda suke karɓar albashi saboda waɗanda suke karɓar albashi an ba su albashin da ya ishe su kamun su ma 'yan kasuwa su samu abin da zai ishe su har su sayar su samu su zo su saro su zo su sayar ma waɗanda suke karɓa albashi. Wasu za ka ga sukan ce kila in suna ansan albashi karami ne kila sai su ce da na fara ansan aiki mai albashi kamar dubu ɗari biyu ni matsala ta ta wanye amma kuma za ka ga da sun kai wannan matakin sai ga kuma duk da haka suna ci gaba da korafi kamar ya kace ba korafi suke ba albashi ɗari biyu idan baka fara aiki ba ka ji shi za ka zata haka ne za ka zai iya wanke maka zai iya share maka hawaye amma wannan kuɗin da duk ka faɗa duk wanda wani ka faɗa na yana baka a daidai matsayin shi ne idan kana maganar mutumin da ya kai mukamin darakto mukamin darakto wani irin gida yake zaune a ciki sai ka duba irin gidan da gwamnati ta bashi da irin gidan da yake ciki da irin anguwan da yake ciki da irin nauyin da suke kan shi ɗaya kenan idan kuma mutum mai karamin albashi ne da sauransu lokacin da ya shiga ya fara karɓar albashi ɗin da ya je kasuwa kwana ɗaya kwana na biyu albashin za su kare domin nawa ne buhun abinci wato idan kana maganar shinkafa masawa ko gero nawa da kuɗin su yake nawa albashin yake saboda haka nan zaga mutane biyu wato a irin albashin da ake basu wato kamar ana basu ne da hannun dama ana kwacewa da hannun hagu so halin da ake shiga kenan a ciki saboda haka mutanen Najeriya har yanzu ba su korafi akan irin abin da suke samu na sunan albashi albashin 'yan Najeriya yanzu nawa ne idan ka haɗa shi da dalar amerika mm. bai wuce wato dala ɗaya da ɗan santi kaɗan mm. ba abin da ɗan najeriya ke nan mai matsakaicin mukami yake gaba to kamar mukami na eh, biyar shida ko bakwai kamar wasu na alakanta kila rashin eh, daɗewa albashi da kira irin kuɗaɗen da ake cire mutum albashi kila na fansho na feyi na sauransu kamar wanda yana sa kila albashin mutum ya ga kamar bai karko tun da kila kafin ya zo asusun shi an zazzabge wasu abubuwa da eh, to kaga wannan maganar haraji ma dole ne gwamnati ta zama cewa ta duba maganar haraji da ake biyan ma'aikaci harajin da ake biyan ma'aikaci ɗaya ne kowane zaka zaka iya tsayawa ka ga cewa ka ba da hujjoji wanda ya kamata kamar wanda ake cirewa na fensho ɗin nan wannan kuma da a ce ana biyan pension din yadda ya kamata za ga babu babu wani korafi a kai amma mun kai ga zai zama to cewa albashi a nan Najeriya ya kai ga cewa wato kamar ana ƙara maimaita shi ne in ka biya albashi ta wannan bangaren sai ga cewa kana biya ta wannan bangaren saboda haka dan magana ka gaskiya ne albashi shi kan shi ya daga cikin abubuwan da ya zama to cewa wato wato sorry wato haraji ya zama to yana ɗaya da cikin abubuwan da ya kai da ya zama cewa albashin mutane biya musu wani irin armashi a irin abin da ake basu har za su je kasuwa har za su zo su kula da kansu. Hmm. kamar mai mutane to ya kamata su rika yi in suna so albashin ya rika tallafawa ya dai kai ko da ƙarshen wata ne. to a wato wannan shawara ita tana da wahala ka ba da ita domin na ɗaya dai idan ana so albashin mutane dinga dole sai an ce gwamnati ta duba lalitarta gwamnati ta zama cewa ta san abin da take yi saboda haka na wato za mu gwamnatocin ba zaman cewa sun duba lalitar su ba sun san irin taimakon da za a ba talaka ba sun san irin tattalin arzikin da yake tafiya ba sun san yadda ya kamata wato a yi wa talaka mafi karancin bashi irin tanadin da ya kamata a yi masa ya zamanto cewa in ya je kasuwa ba zai kuka ba in ya je kasuwa a san cewa da shi da babba da wanda ke da kuɗi da wanda ɗan kasuwa ne da sauransu duk kasuwa ɗaya ake zuwa duk ba a yi la'akari da wani abubuwa ba saboda kanan shawarar da za a bayar kawai ne na ɗaya kawai shawarar nan gaba baki ɗanta tana kan gwamnati. Musa Zubairu kenan wani masani ko mai sharhi akan al'amuran yau da kullum da tattalin arziki da rayuwar al'umma a tattaunawarsu da musulun Muhammad Yusuf. To yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin sauraron kanun labaran da jaridar Aminu ya ke ɗauke da su ta yau Juma'a. Jamilu gare ka. A yanzu muna tare da wakilin editan jaridar Aminiya Muhammad Aminu wanda zai gabatar mana da abin da jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako. Muhammad Aminu mai jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako. To, salamu alaikum, Malam Jamilu, jaridar ya ta wannan mako manya-manyan labaranta dai na farko dai mun taɓo maganar rikici tsakanin manoma da makiyaya. Inda jami'an tsaro suke musguna jama'a maimakon a ce an wanzar da zaman lafiya. kuma kamar ake zargin sojoji su ma da karɓar cin hanci 'yan sanda kuma ba su aikin da ya kamata amma da aka su sojoji da 'yan sanda sun karyata wannan shine jigon labarin jaridar aminiya sannan sai kuma yadda maza suka sakarwa mata ɗaukar nauyin gidaje sannan kuma cikin da wannan jarida akwai manyan ko kuma ayyuka goma da abba gida gida ya yi bayan hukuncin kotun tsawon kalakin zaɓe ta soke zaɓensa in koma shafin al'ajabi kuma akwai budurwar ta ƙirƙiri manhajar fassara kukan yara a kasashen waje kuma kun san dai duk dambarwar da yakin dai da ake tsakanin isra'ila da hamas ne inda ita isra'ila take cewa ba ta ta huta ba sai ta ga bayan kungiyar hamas to kaji da wannan sune da cikin manya-manyan labaran da da jaridar aminiya ta kunsa a wannan mako to mun san dai jarida tana kunshe da shafuka daban-daban kamar su dandalin nishadi da sauran shafuka a wannan makon me shafin dandalin nishadi ya kunsa to a wannan makon dandalin nishadi ya tabo yadda mawakan siyasa wai da suka yi wa buhari waka suna yin sun yi nadamar yi masa waka to mun bibi wannan al'amari mun ka kuma masu karanta wannan jira ta mutu amina cikakken rahoton yadda abubuwan suka kasance duk wanda ya duba shafi na goma sha uku na jaridar zai ga yadda abin ya kasance. To a bangaren shafin wasanni fa mai jaridar Aminiya ta kunsa. To bangaren shafin wasanni jaridar Aminiya ta yi magana ne dai wai akan yaushe za a samu magadan messi da ronaldo tunda messi ya sake lashe kwallon kyauta ta wannan bal ta zinare da ake ba da wato kusan karo na takwas wanda shine ya kafa tarihi to nan ma dai amina ta yi lalibe shi wanda yake kula da shafin ya yi cikakken bincike ya kuma kawo masu karatu cikakken labari da zai gamsar da su dangane da wannan al'amari ma sauraro da wannan somantaban labaran da jaridar Aminiya take dauke da su na yau Juma'a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a da abokan aiki na Nana Khadija Ibrahim, Musulun Muhammad Yusuf da kuma Jamilu Adamu. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.